من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يومنا ثلاثة بكرة رمضان da musulunci yana nuni da shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai. da turawa kuma ashirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da shida. kun haɗu a wannan matsalaci na sayyidina abu huraira radiyallahu an domin ci gaba da tattaburin ayoyin alƙur'ani mai albarka a cikin suratul bakara daga inda muka kwana yau za mu fara ansa tambayoyin da suka zo mana da ta farko kuma ita ce ta zo ƙarshe za ka mun ɗora ta saboda za mu fara da ita wani yana ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara ma da imani ke khalasu amin don Allah mala ina so amsa ne wannan tambaya me hukuncin maganar da ake faɗi cewa zargi da kashe aure ya zargi iyalinsa shi kenan batun aure ko ya lamari ya yi ya zargi yana kashe aure ana yana zama sanadiyar mutuwa aure babban abin da aka gina aure a kan sashi ne aminci sannan kauna sannan rahama cikin ukun nan duk wanda an karasa ana iya rasa aure amma ba wai yana nufin da zaran guda ya faru yake aure ta kafi ba haka ke haka idan mutum ya zargi matarsa kuma mace ta zargi mijinta to sun so da abin da zai iya jawo su auren nan amma ba wanda zargi shi ke shi auren kai ba da yawa wannan kalma saboda ta wasu mutane sun ɗauka da miji ya su matarsa ba aure ya kare a'a a kama hanyar kare abin da ake so idan akwai aminci tsakanin ma'aurata yasa ba a sun dogon ba hasiri ne. kada ka zamo rakibu a cikin gare ni. ka zamo mai kyautata mata zato ita ma ta zama mai kyautata maka zato banda burkuce burkuce banda bincikar wayoyi wata mai hikima ta ce wayar miji albasa kana duba kana hawaye في الدنيا فوات بين السر جماعة وهذه جمعة مدى السر ما جماعة يعني الله يمد السر وهكا الله يسر أنت الأمر المني والسلو لا يبيني كثير بكن كو جنبك وأنت قال بشيك كو جنبك سارك حتى قبا يقول لي أجعانك لنقول السماء ورشاشة شيمة يعني يجيب كبس فإن لا أتومك لا يرجن ولا يطعن مواقع التكوى ba su kai abin da zai kawo maka zai kana zaune da ba ka an bugu masu ina zuwa sai ka tashi sai ka shige wani kulle tsaki ka kulle ka kama kuskus me yanda koyo na ba da koyo da ke wata Allah ina da wata waya ta sirri kana da wani kaza ko kuma san tsakiyar dare ka tashi kana wani bidiyo ko dawa kake da farka ta ganka ta kama sai kuma za ki fita unguwa ki faɗa mai inda za ki amma sai ki sace ki je wasu unguwanni bai sani babu laifi ya ba ki izinin ki je wurin kawar sai ki ce Allah akwai kawa ta kusa ne ta zanje wancan ma ka san mun yi mutunci ne ita lokaci kaza ina so ita ma in biya wa babu laifi da izinin shi idan kina yawan fita ba da izinin shi ba to wannan shi ne da haka ɗabi'u na mutane irin yanayin da zaki mu'amala da wasu wurin da an muharraman ki ina yin da muke zargi da mutum Kuma ka kowa ne ya kauce ma ina ke zargi da shi zargi yana zama dalilin kashe aure ba shi ke kashe aure ba har kuma ta zargi ke kawo hadda li'ani ba to Allah ya kiyaye Assalamu alaikum malam Allah ya kara maka lafiya da kuma imani amin wani abu da ba ka shi ba ina da tambaya inda na zo sallar isha'i na samu raka uku sai ya ta kama neman ne sallame sai na sallar ka fara sallar tarawih tare da ni samun ta da raka uku na samu bayan ƙara sallar tarawih na tuna daga baya don Allah mana ya yi sallar ta da kusa kusa ne kana iya gyarawa amma wannan ya yi har an yi tarawih sai ka kawo ka annan guda da ake jin ka sai ka yi adiya da fasilin da kaza tsakanin su amma yanzu kam ka sake sallar isha in kuma ta jiya ce ka tafi yanzu kai da assalamu alaikum wannan Allah ya tsara lafiya a yi kwana amin da albarka ba kun kun gama da duniya lafiya Allahumma amin Allah ya tsare ku daga makiya da shedan Allahumma amin Ya ce kowa na tare da makiya kuma Allah ya ba ku iko kare wannan tafsir lafiya amin summa amin ya hayyakum tambaya ta ita ce menene ma'anar arriba ko menene amfanin arriba a musulunci duk da addu'o'in da kai mun gode Allah ya kada mu babu sai kalmar riba akwai arraba suna ne na wani farin girki da yake arrabab sannan akwai kabila a sunanta arraba sannan akwai wani abin nozik abin ciki ana kira shi arraba rababa to ni dai nan ba sa ne tunda haka na magana amfanin ina ganin kan kai kuskure rubuta kalma sai ka sake rubuta ina kusa kuskure bayani eh ribati da ɗaya rubuto yi rubaɗi ya kusa kuma ya sa rubaɗi ba assalamu alaikum warahmatullahi malam don Allah ko zai iya karanta addu'o'in da ake cikin sujuda da kuma sai ya sau uku uku wasu kuma sau ɗaya lokacin da nake cikin sujudar ko tahiyya du'a'ul mas'ala ko du'a'ul ibada wanda na so ya ana iya maimaita addu'a cikin sujuda su daman sujuda muhallin addu'a saboda haka mafi kyau ma mafi nutsuwa shi ne duk addu'a da kai kame mai ta so to da annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a da'a salatu ya addu'a yake mai ta so amma idan ka balle mun tsara da jin sallar farilla to in ka ko ta addu'a kame mai ta so ko ka ja da tsawo ka tsaki mutane ya ba ta so amma in dai kana sallah kai kadai sujuda muhalli ne na ganawa da Allah shi da aqrabu ma yakunu al-abd babu sanda kake kusa da Allah ta gurin lokaci Ba ka daidai ne ka maimaita addu'a ai sai wanda da sarrafa ke sujuda inda ba a maimaita ta shi bai hana karatu Qur'ani kaga dole a maimaita addu'a da kaga akwai sallar da yayi da Ibn Abbas raka farkon tsayin kokari ya kai haka nan sujuda ta kai haka ko sujuda in ta kai tsayin bakara kuma ba karatu yi yake dole a maimaita addu'a haka kana yi mai rabbik kulli rabbik kulli rabbik kulli rabbik kulli kana yi har sau nawa kana yi miki goma kana yi wani da yadda bayan abubuwa daga ku iyalan suna sai kan ce rabbana wal kalham kai wasu addu'o'i kuma ya kan maimaita li rabbi alhamd li rabbi alhamd li rabbi alhamd ka maimaita wurin sujuda wurin maimaita amma wurin tahiya sai to kai addu'a sau sau shi ba a wato wannan tsawaitawar gare ta ba amma ita ma kana iya addu'o'i abinda Allah ya hore maka bayan waɗancan da suka zo na tahiyar shi ba wuri ne na tafa addu'a a nan zai amfani da dawa in mai ne ta wadda kullum muke faɗa ma mutane cewa addu'a ta ta alkalari a cikin sallah Shekul Islam rahimahullah ya ce duk ibadar da ana yin cikin sallah ana yin ta wajen sallah to ta cikin sallah ta kafa lala kaga misali azka Allahu akbar subhanallah subhan rabbiyal azim subhan rabbiyal a'la karatun qur'ani addu'a ta neman biyan bukata duk waɗannan ana yin su wajen sallah ana cikin sallah ana cikin sallah amma sai kaga mutum ya fuku da sallah da sauri ya kare sai daga hannu ya fice komai na addu'a wa wa ka har da kake cikin gana wannan zai kamata ka tsawaita sallar kai da addu'a in ka kare sai kai azka kubura sala kai istighfari kai haylala kai subhanallah walhamdulillah wallahu akbar اللهم انت السلام ومنك السلام لا اله الا هو لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوما كخرج آية الكرسي كخرج تقول هو الله كخرج تقول أنثي إلا سابيني كان إيه إذا الملك أنا أيوه إذا ما أكون أسلام الصلاة والمساء أحد بمبال يتني وإن كنا كنا غني أنا شأنا في باقي أسوأ أخلي النفوس الله بداني أما إن أي المغربة كتارة القباب اللي تسعود إليها زمن ملك هكا أسوأ إنت دعاء المسألة هو أو أو المسألة دعاء هذا أتيس جلد أنا هنا لكن يا سبحان ربي العالى قلت أن سمعت يا رب subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la kai kana ne ta ba laifi bane waɗannan su ne tambayoyin da suka zama saboda suka su muna ƙara jaddada cewa asusun marayu an riga an buɗe kuma mun canza account mun can mun magana da mutanen da ya da CFCC akan samun ta takardu don updating kafin mu ga sai ya daɗe ya fi shekara goma sha hudu da bude ba ina jin kai ya kusa shekara ashirin na alamar sun cuta za a tsaye muka buɗe shi shekara na ke na an rate and saba foundation shekara ashirin da su sun zama bai update ne za ka suna da hujjar su ne mu kare da kaddu wa'in da aka zamani kare zamu da yanzu an ba da account Madina Islamic Center Da'awa. Kun san wannan cibiya? Hmm? Kuna bi da tsarga ko? Abdullahi ko Jiro. Ba ku wani sabon gini da ake yi ba? Shi ne Madina Islamic Center, an masa rajista amma dai bai fara yi. Abu tun da asusun na nan kuma ba ku a cikinsa. Da daɗi domin kun bar shi don wannan tallafi na marayu da bayan Allah masu tsananin bukata. Karanta lambar 0020289179 0020289179 Bilisfili ashirin, ashirin da takwas, tasa'in da tara, saba'in da tara. Akon, tasa'in da ɗaya, saba'in da tara. 0020289179 Kuma alhamdulillah, an samu cika alkawarin wasu mun samu wasu abuwa da suka fara shigowa daman dai dan matsari shi ya buɗe da nawa naira dubu ɗari biyar suna nan cikin akawunt garkuwar dan matsari alƙawarin naira dubu ɗari sanata tado da ya ziyarci mu shekarar jiya ya shigo da nasa naira miliyan ɗaya hajiya na tare wani gidan ta girma gwamnan jihar kebbi ta aiko da naira miliyan ɗaya alhassan murtala ɗan iya da naira miliyan ne dubu talatin na shinkafa duka Allah ya saka musu da alkhairi yanzu zan muku fatawa in agaji sun ce mini kujerun mu sun kace ana buƙatar kujeru a nan guda goma a kan naira dubu ɗari da saba'in Allah ya sayar su wannan kuɗin da muka tara aljihun sun masani bai da nauyi wale ya ɗari da saba'in bayar. Hmm? Eh? ana iya amma mun ce da yi jerin marayu za su hau hmm? ku tara mana wannan da ku tara mana su sai mu kai kuɗi Allah ya yi mana jagora to Allah aya za mu tashi aya ta dari karatun mun buɗe shi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 لن يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير قد كثير من أهل الكتاب قد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من غير إيمانكم كفار التي تيوى لكثير في أهل الكتاب تيوى في يهود تيوى في كنسة suna burin lauyi rukunan kwamin bada da imani da za su littar da ku su sa ku ja baya ku bar addinin ku bayan da kuna masu imani kuma ku fara ku zama kafirai irin kafir yana buri ina ma musulmi zai bar musulmi kuma abin ban tsoro da mamaki shi ne ba wai don yana ganin shi a daidai ka zo ku sai daidai ba a'a hasadan mutum da amma Allah ke ce duk bakin ciki daga kanku hasada ce daga wurin shi kaga nan Allah ya barranta da kun mai sharri hasada kai sai Allah ya sa hasada min ibad ba min lillahi Allah bai sa kowa hasada saka duk wanda ka kashin wani ciwo ne a cikin shi wanda da ba ke kusa da shi kai zai gina ma ba da ma ta bayyana da wani haƙƙi Allah ya suna wannan mai bayan gaskiya ta bayyana kenan a sane sun san cewa ba daidai suke ba na ba suke sun mu zamo da su ba fi wasu ku yi yafiya ku daga kafa hatta ya fi Allah da yayyawa hatta ya fi Allah bi amri a Allah ya zo da al'amari kuma har Allah ya zo da umarninsa akwai al'amru jam'u al'awali umarni akwai al'amru jam'u al'umur to wanne ake nufi a nan cewa Allah ya ba da wuri yanzu ku yi haƙuri ku kare ku ɗaga musu kama riya riya duk cuta da suke muku kan ku musu komai har sai wani kumurli ya zo zai ne وشين الله تعالى قبيته قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون كاكونو فرديا نور الوالد تعيا أما أنا الاتفاق هو تو آية تعيا بحيث ما تعياها كوي أكاما أكاني أنوا wannan aya ɗan maka a madina ne aka ba da izinin cewa ƙorama. in ana cewa ku yaƙi masu yaƙar ku har aka kai ku kai musu hari kin gida su tura ku kai ta musulunci ta ba su amma su malamai na ganin hatta ita ma bai amma yi nan ba umarni ake nufi al'amarin dai har Allah ya zo da wani al'amari ma'ana har Allah ya zo da wata kaddara wanda ta kan kashe banu kurai aka kwace kalimar mata yanzu da kalamai bai da yasa aka yi idda ubanin nazir aka fitar da su daga garo kaga wani umurni da Allah a da an ce ku yi hakuri amma yanzu ba wani al'amari daban na ubangiji inna Allah ala kulli shay'in qadir ka Allah mai iko ne akan komai da kake ga dama yana yi babu ne sai Allah haka wannan aya ta fa abu wata au wasu malamai na ganin mansuhi ya ce da aya ayatul kitab wasu kuma na ganin a ba mansuhi ya ba ce an amraha ila baya, ku yi hakuri har a ba ku wani umarni idan wani umarni ya zo ka magana hakuri ko ta kai za ka lokacin ka ne ya kare وأقيموا الصلاة وآتوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إذا كن يهقري kun yafe to kuma ku tsayar da sallah ku ba da zakka yanzu su an sani babu jihadi a yanzu wannan aya ta don haka ku tsaya da sallah kuma ku bayar da zakka sai shi da nuna maka irin zumunci da ke tsakanin sallah da zakka zumunci ne karfin gaske yasa wuri kusan tamanin a yankin duk sallah a mace sallah sai a mace ne zaka domin ba a babu kuɗi kuma ba ta walwala babu kuɗi wata abauta ma Allah a ba talakawa hakkin kuma Allah ya faɗi da za a kai zakkan nan ko da sifofin da guda takwas Allah ya ce wa Allah yana nufin ku yi sallolin farilla ko ku na nafila duka suna ce ba sai ce a sai mu ku sai da sallah ba ku yi sallah kawai to za ka yi sallah yadda Allah yake son Da yanzu ga sallah da zakka tare kuma matsayin su daya sallah da zakka wanda yake wani karfi sallah ta fi karfi saboda ita ko baka da kuɗi dole kai ta ko baka da lafiya dole kai ta in dai kana cikin hankalin ka a kowane yanayi kake sama suna yau faɗa min majiyyata musamman ma'aikatan asibiti nasu da su rika lura da marasa lafiya su yi sallah yawan sai ka ga wani an sallamo shi ce wallahi kwana na goma sha uku haka ne ta mutu da wasu mutum suka yi tafi ba ko a wani yanayi ne ke kai ka kasu da dai za hankalin ka naka waɗanda suka faɗa cikin kaddarar shiga hannun kidnapper suna tsare da ɗaure suna fi sallah sai wani ya ce ma a haka ba suna kunjar iske amma ba su sai sun daga Ba suna ce suka yi awon ba su ke hirarrakin su su yi sallah wanda iya karatun Qur'ani musu karatun Qur'ani su yi addu'o'i su roƙi Allah mafi ta su hai ka ga da daure ba lalle yana iya yin sallah yadda ba lalle ma yana da sarki ba lalle yana da alwala ba ba lalle ya san gabas ba duk sai a dai sallah su yadda suka ita sallah wani hali ba ta ba ya sa duk cikin musulunci bayan ka karɓi musulunci za ka kalmar shahada ba ɗan kasar ya ce ba sai kun yi kalmar shahada ba ba a bukatar shi musulunci da ko kalmar shahada baya idan ka riga ka shiga musulunci abu na farko shi ne sallah kisa sai na umar da aka naɗa shi ta kula ta farko da ba sallah ita sallah ta fi aikin gwamnati ka duk abin da ake yayin kira sallah a jiya ala inna ahabba umurikum indi as-salah ku sani duk abin da za ku yi sallah tana gaba gare الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور إن مبارك بلت سخي أبوك ولا يقوم سخي يدعي مصدقة كتبت أنا صلى أنا هو يدعي أنا كرنت بإذا أنا سيد بإذا أنا باك أنا أنا إنت ألوك بإذا أنا كرنت أنا إبني أكرت إذا كعبك إندي أنا أني سيدي حركة وأذي لحسمة فيني الأمر بالمعروف وأن لا تكوني سوء قبيل ما دي تسنى تداخل أنا دون أدون تداخل مكاري ما تأخي باقي بكيوبا أما دون أن أكوش شكرا أفارا أقيموا الصلاة

التي ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله قبل لكم سمع الخير ما حاولوا لا يعني جينا ثم ذا الخير كل الورد بويكي مكباتا سمع حاولوا ما أبن بهم وما تقدم لأنفسكم من خير ما أبن لكم كباتنا ما حاولوا من الخير تجدوه عند الله لا تفرش عن يعني يريد أن تقطع ليل الجزوة مثلا ما الله باير مجموعة البر لا ينفع والخير لا ينفع لا ينفع والديان لا يموت كما تدين الكتاب alheri zai zanko ne makalkale maka yake ba ya bari sannan albayanu la yamu ubangiji dai an da jire da abin da kai yayi amma ta jiku inda Allah za ka same shi inna ma alima ta nuna basir Allah mai gani ne ga da kuke aikata don haka duk abin da kuka yi in khairu wa in sharrar Allah ya kiyaye kuma kuma wurin da sun dauke wannan ayoyi da suke cewa za mu samu ahalin kitab suna burin su kafirtar da mu su rintar da mu ka ce mu yi haƙuri amma mu tsaye da sallah mu ba da zakka ni ta gabatar da alheri wanda za mu samu a gurin Allah wannan ayoyi suna da cikin rusa da yawa darasi da farko shine sanin irin tsananin adawa da abu su ne suke yi suka kokarin ka kauda kanka daga wannan adawa wallahi yaudarar ka babu tsakki suke son musulunci babu tsakki suke son musulunci Wani aya ta fito mana da kalmar ridda ya ku a wata lati wa manyan yartadi haka in ka bar musulunci ba a daina da ka shiga mu a musulunci ba musulunci a musulunci amsa ya bar musulunci ya koma da a yadda zama musulunci ta zan rijja ce hukuncin sarki kana ka kai kai yi ba wanda ya kirista ka shiga musulunci abinda kai ba a yadda shi ne ka kirista musulunci ka shiga ya tafiya wannan ba ya ne amma in ka shigo musulunci dole ka tsaya domin fita wuce su ɗaya da su wuce da dukkan inda kai kokari kisa da gwamnati zai hukunci a shi ba kare ba ga musulmi an kamara hukuncin su ɗaya saboda haka zuciya tana da hukunci hukunci kuma tana da babu ba irin hukunci da karanta don wani zai yi rijistar ma sai a sani أبو مني كتاع الدستور لا إله إلا الله سنة ديوة مصر الخليل قال المختصر يا عبادي نبي الله ويا كم أبو بابا يوم أصدقه أثناء الشيخان القضية في عين الزنجا أبو مني كتاع الرجاء ثم نتحدث كان في تبقي لي رسم أنا سكن عرشي ما يود أبو مني كتاع الرجاء أنا دلابار الرجاء sun haɗa wani conference na yankin nan a makara shi ba ni ke littafin da alhara لأن من من استهزأ بالدين وأنا اللي تبي أنا لما كتبت الصحابة كرنت أشي بنا أول ما صبرت وهو أشي شيء بمبادة شيء ما كتبت الصحابة كده ما هو جاي إلى سنوات يوم ما إنه سبق هذا تبجنا إذا وصلت هكذا بيانون اللي سنسي المزين جارا أقول قوة وأسالي كالحياة duk imanin yana da kyau ai wala baka ya taba karanta mana wannan babu rijiya na muktasar khalil kuna cikin karatu eh, Ibrahim faɗa mini an yi juyin mulki na shagari Buhari ya yi juyin sai lokacin ku a ci sunan Buhari ba sai wannan babin na rike yana da kyau malamai masu wa'azi su ɗauko su sauke shi a masallaci ana karanta da mutane don a kiyanatin imani kuma a kiyaye imani hana su faɗawa daji sannan da Allah ta'ala ya ce mana suna burin mu yi rijiya don hasada ya nuna mana hasada ɗabi'a kafirai zaka in kana da ciwon hasada to ka gyara

aliman bil ayn kishin alim wanda ai ta sauka lokacin da mata suka gune ma maza akan jihadi yanzu suna zuwa jihadi mu ba mu zuwa Allah ce kar rika burin fifikon da Allah ya ma wasu ku ba kowa da nasa lil rijali nasibun yaktasabu wajen lin nisa'i su mimma yaktasabu an mu ce muna gurin mu yi ciki mu yi abu da mu haihu ko ba aikin lada ba ne ba duk nan muka zo ba Mutum ne za ku ganin mun karantar da mutane a masallaci mun ɗaga tutar jihadi mun ɗauki bakani mun ba da rayuka muka ce ku mana ba daidai ba ne kowa ya rika har ku raina wanda kuke kowa ne na kai aljanna da tsakanin ara abu ne wanda shi kai yake ribata kwarai hasada tsakanin 'yan kasuwa shago da shago hasada tsakanin 'yan siyasa musamman lokacin da ake gogayya ana so kai ga mulki hasada tsakanin eh, malamai ɗalibi wadda addinin Allah yake karanta wa amma shi ɗaya faɗa masa don ni wane ce nasarar da ni mai ci akwai nasarar da wani ne ce da ba kai ba in dai manufar ka Allah wani ba ka ci gaban addinin Allah to duk wanda ya ci gaban da addinin Allah shi yake ce mata na tanafusu bainal aqran wannan yana ci abubuwan da ya wajaba mutane su rika kokari tsarkake zukatansu da gare su sannan wannan aya ta tabbatar mana cewa yahud gidan da wallahi sun san falalan addinin su sun sani wallahi ta fi suna irin namu bane sun san da haka yadda suke bautar Allah sun san ba irin namu bane mutumin da sai ya ga damar a sati ya je ya tsuguna awa ɗaya awa biyu yana ɗaya da wanda sau biyar yana ma ba cikin yadda ake ke jiyar bauta ma Allah kullum yana jin bacci yana so ya ce bacci amma bai iya sama sai ya sanna isha'i yana tsakiyar bacci ya tashi dole sai sahur shi sallah asuba yayin da yunwa kwana talatin da su ka'idodi tsararru sai mu muna azumi a wani ma tare muka fara ko ku gwada mu da kuke azumi ku da mu da wanda ya safi ku doka ki safi ba ka fasu kuma tsararren abu ne yadda ake azumi a sanfato haka ake a ibada haka ake yi a wagadugu haka ake a asara. haka ake a Ankara haka ake a Makka haka ake a Los Angeles haka ake a Moscow ko ina da fito alfijir da faɗuwa da inda yake da tsawo yake da tere, akwai inda duk yinin awa hudu ne kura duk dare ne akwai inda dare awa hudu ne kuma duk yini akwai inda kan tsauro a yi wata shidda rana ce babu dare a yau ta dare ne babu rana duk inda azumi ya yanzu a haka sai an yi sa fata wannan ya za su yi malamai su faɗa suka ne da duk da shahe ko ya shafe su allajin su da'ima ta saudiya ta yi ma masu wannan fatawar ga yadda za su yi azumi ko suna yi ko ba ko bariya da azumi ya kama akwai al'umma masu da ke ci irin wannan suka gobin waya sai ai ban kai ci zai yi wannan fatawar na na na ko littafin inda fatawar take gaba daya sai da kuma musulunci to ga fatawar da malaman duniya su wane mun so ta kuɗe ma mutanen ƙarshen duniya da wani azumi su san addinin mu ya fi nasu amma suna hasadar mu akai saurin kansu ya fi yawa amma in dai ana fita da awa ana karanta karantarwa ana lura da su gaskiya masu ajiyar da ta musulunci kuma suna nan suna yi kulle yau ne ina fata su adam an shakar su da ina suna nan suna yi. da ni sunan shi abinci ne da kara musu albarka kara musu sauki da kwasu fita a nan abuja na ka suna fita suna da awa. shek muhammad bin usman ya yi shekaru kila sama da arba'in yana wani. sai su badira ya yi har ya gaji ba amma ya ɗan tara amma ya kire da mutane ya wani kuma suna nan suna yi wannan yaron da kuka ga suke matashin da suke yana karatu ka fara a suna tv in kasashen malam hussein ya zan da sanar da kire yin nan sakoto da gidan malam hussein akwai masu kokartawa in dai ana yi za su kuma wallahi wajibi ne domin haramun ne jama'a turbi gidajen mu ba su sun shaguna suna zaune suna kasuwanci muna jin hanyar aljanna suna jin hanyar wutan mu lura da su wallahi a kiyama da yau sai suka samu da maimakon abin da wasu muke na kokarin nuna musu ɗaya da muke daidai ne kowa ya yi nasa suna taya ku murna happy christmas maimakon wannan mutum a tsarin tun wanda bai san gaskiya bai Ku shata wata hanya wadda duk wanda ba musulmi ba zai gane musulunci amma mun yi haka jama'a mun fara ke maka mu bakiya ita ko rayuwa abinda take so kullum ka yawaita masoya karanta bakiya daga cikin fikihun wannan aya wannan ayoyi akwai cewa kullum ka rika lura da yanayi kuma tafi daidai da yanayi Allah ta fara ta ya san zai shar'anta annabi sallallahu alaihi Kuma rubutaccen abu ne a lawal mafi ta za a yi jihadi amma yaushe za a yi ta ka duba almarhala albasiya wanda ake maka akwai rauni an ce a yi jihadin kullum bala kuna bakin wake za a yi sannan a yi mutuwar haɗuwar zuwa kuwa kwanci ya kwanci kan fatwali wani matsaloli sama da musulunci mai ke ko'ina sai Allah ya ce a bai yi karfi aka zo madina aka samu ne cewa ce wa iddu a iddu da ba ta fasu da kowa ta ku ta da karbi an san karbi zai yi aka saukar da suratul hadid zuwa karfe don ku sarrafa karfe ku shirya makamai kada ku yi tunanin za ku yaƙi da ku da makamin da za ku yi oda da sauran tunanin musulmi yau ke ta za mu yaƙi da amma da da bindigogin da su suka kera su su baka lakin su baka new model su aji old model duk kake su ai duk makarin da za su baka ya sun gama ya gama aiki wani kuma za su kirkira kuma su baka wanda technology sa ya ta karfin ka za ka iya sarrafa shi sai sun taho da kansu za ka za su samu kashar gwamnatin baba buhari ta yi ta cewa muna son mu yaƙi ta'adda amma kasashen da ke kai don mana makami suna sa mana sharaɗin wanda sun sun yi ɗan ta ne kuma mun yi mun yi su yadda yan bomba da ta'adda sun ce suna su Sau ne saboda ga makami ba mu iya sarrafa shi sai da izinin su ko ba sai mu yi amfani da shi da su mun kashe kuje da banza ke amma wajen haka ana wannan kuma cewa muna so ga yan ta'adda amma ba da makamin da za mu yi yakar su wanda akwai ba a yi mana ita kisa kisa yake duniya ta gino akan munafurci ta yau Allah ke yi. Saka ce wanda Allah ya fa akwai yanzu kai hakuri ya nuna kullum ka lura wata marhala mai haƙo bai daga lokacin da za ka da abubuwa a hankali kafin ka yi da Allah ta lalace min ba ma ta bayyana lawul haƙo. suna son da kuma ka bayan gaskiya ta bayyana ya nuna mana cewa wanda ya gaskiya ya kauce mata shi da rinda wanda yana neman ta bai kai gare ta ba shi a ya bone ya ci gaba da nema za ka kai ta da ta hadufina yana da yannan wasu sannan ƙarshe waɗannan ayoyi sai mana bushara shara mai kyau cewa da abin da muke yi Allah bai manta da shi kuma Allah ya rubuta shi kuma Allah ta baraka ta'ala zai ba mu cikakken sakamako a wannan kuma a cikin sakamakon tsarin zuwa gare mu na mai kame da yin a kai wanda za mu nisuwa wurin Allah ka taimake mu وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ألا بلى من أسلم وجهه لله وهو مؤمن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يهودا sun cika baki sun yi furuci sun ce ba mai shiga aljanna sai bai hudu su ma kiristoci sun cika baki sun yi furuci sun ce ba mai shiga aljanna sai kiristoci Allah ya ce tilka yuro wannan gorace gorace su ne haka suke guri cewa ba mai shiga aljanna sai su zaka su suka fita a ganin kamar sun su fada zai tabbata kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kace ku ba hujja yake da cikin ce da'awa in lam tusibu alaiha bayyinatin abda'uha aliya inda sai ka furta baki ne ka baki ka furta magana ne kowa zai iya Allah ce bala haka abin yake burin ku ba shi ne ba taslama wajhahu lillah duk wanda ya miƙa fuskarsa ga Allah kuma mutumin yana mai kyautatawa alahu ajru ita yana da ladan sabrin ta kenan duk aiki ana buƙatar abin biyu gare shi islamul wajhi lillah sai ma ne islamul wajhi lillah ikhlas sai kai duk Allah وهو مرتب إحسان العمل ليه إحسان العمل؟ يحكي على الوجه المطلوب الإخلاص والمتابعة كيش يدوم الله كيش يد الله يجي يا كلام يا كلام قالوا أدعو عند ربه إلا لا تستغفره مجدسا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون باسو da tsoro ba su da baki domin abin da suke so shine aljanna su kuma an kare su an kiyaye su da tsari kenan wannan ayoyi suna nuna mana cewa burin kadai ba ya tabbata har sai in ya kasance gaskiya. Yanzu misali, kana sha'awar mulki kawai sai ka ce ni ina buri in zama gwamna shi ne zaka zama gwamna sai ka je ka kuka kai abin da masu neman gwamna ke ka yi kamfe ka tsaya takara ka zagaya ka nemi jama'a ko ka kafa eh, wato wakilai da za su tsare ma kuri'a wadda iso ba za a yi maka magudi ba a guri kaɗai baya dole sai ka yi ina son in zan malami ina gurin zama malami amma fa kana nan shago zaman ka guri baya cika amma kana son zama malami to tashi ka je makaranta nemi malamin da bai tsora ka akan hanya ke zan karanta ke zan harka ce dan lokuta zan bayar wa zan gani wa zan gani har ka zama malami ko kana gurin ka zan miliyoniya a kwance ki sun fi zomo gudu kuma kuma ba ya kamuwa daga kwanci ko da ta tsaye ba a sama su an hada da gudu sai da gudu kana gudu suna gudu kana gudu kana bi yan an hada da ni rana shan rana sai ga din kwai su gida sai sha rana sai an sha Allah ta'ala ya nuna mana cewa su wa'annan gurin kawai shiga aljanna sai wasu aikin aljanna duk amaniyu sannan Allah ta'ala ya nuna mana cewa shi ne adalci ka yi magana kawo hujja ya yi hukunci kawai don kafurta magana kula hatu burhanukum min kuntum fadi wannan shi ne tabarkin musulunci ku wanda magana ta yi kawo hujja wasu na nan a rigar musulunci suna kiran mutane a aji hankali a aji zuciya aji wani kartage da shi'a yana wasa sai da na'ari kowaye kai a duniya in dai ba kai annabi muhammad ne kai kuma kai jibrilu ne ko kai mika'ilu ne ko kai rafilu ne ko kai annabi ibrahimu ne kowane da kai aliyu ya fi ka daraja to sai ya tuna har da sanan ba ta kula tura su ce in ka ce bai dalili sai mu ce haka Allah ya so kuma kalbakin ji ka je ka fashi wanda ilimi ne ko ta gaske ji ne kawai auren ya ce Allah su burhanukum in kuntum haka ba su ka ba mu da tasirin suna faɗa mana darajojin masu daraja a gurin su da wannan shi in ya shiga halwa ya shekara ɗaya sannan ya fito kuma yake babu sallar jami'i babu sallar juma'a me yake babu wanka babu tsafta babu mu'amala da mutane ba a cuta mai ba balle ya hankali ne ga kowa ne ya gaya mai magana mai kyau kuma wannan in zai na maka da ko guda yake da garin su tak ya bi jirgin gudu shi kuma na kan ruwa yake tafiya da hannun makar jirin nan da sun biyoyi in aka kuka mutane da tsakar kun har su burhana kudin kudin sabikin wallahi ba su za su fuskar ba daraja ko ba komai ai Allah ya yi mu hankali ko ya kamata mun amfani da hankali yanzu akwai wanda ya kai darajar annabi sallallahu alaihi wasallam kwana nawa yi a hanyar hijira zai na ta kuka kwana nawa yi a hanyar sa sabai akwai mai karamin mun amma samu ba ta kira ɗaya a tashi a faɗa gari lokaci guda ta ko guda sannan an yi waliyin da shi lokacin sallah a kira sallah za a kama sai shi gidan su kuma da cikin gida yake zuwa maka yau sallah ila yawan su ba saba ne an hana su sallah za ka ta yi wayo kaga ya ke gida da zai gida ya ce maka yau sallah ila to ina hankalin ku yayi shi wallahi idan jahili ya tafi wata wayar kama ka ta da shi mutum ya yi yayi ya yi islamiyya ya karanta Qur'ani يا كرم حديثي يا يوبلين يا يوبلين إلى حتى نقوم كما يعتدلون التقنية هذا اللي نوكي تسلى ما بعد كان كان دوني كويس هذا اللي كان دوني كويس أي كيس تسلى ذاك جاي وتسلى شايد كيف تسلى ذاك جاي وتسلى ذاك جاي بعد يا بني أنت لك تسلى الزهر منه كنت سمي لي قبل الأسر wata sallah ta ce liƙin ya tashi yana nan kuma za a kira ce je ce saboda suna su dole sai su dora mutane a kan shirka an bar kiran Allah amma yujibu mutarra idza da'ahu wa yakshifu a wayan yaj'alukum khulafa al-ard wanda sai karɓa kiran mutum in ba Allah ba shi karuwar mutum suna fa'a ka kuma ga waliyansu sai su nuna maka ai wale ne duk inda kake rashi yana duk yana nan zaka ana zaune ma yana gintire za ga yana matsa riga ya ce ai yanzu aikin agaji muka yi a tekun maliya wasu ne za su nutse muka yi agaji a tsara Allah zai ba wasu da tare da goge wannan abubuwan kasar sun muna yaran ke wannan kara wani ya fi gaji ta gafar ta sai gaskiya ne yi yana zama kai ka sallah ko mutum zuci akwai abin da ka san mutum zuci akwai shi mai tsalla ba ko mutum zuci da ba ba a dai irin mutum zuci ba mutum zuci ba a bai yi ba ita da mutum zuci a inda kana ishi tarihi wasu annan ko sai ya zuwa lahira maka da amma mutum zuci ɗaya haka ake duk waɗannan abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu bai kane su ba ya hijira ba sai da kwana uku yana ɓuya kafin ya kama sannan ya kama hanya ya kwana goma hanya da zai zo ga zuwa tsarki ya tsakiyar waɗannan kwanukan hanya dare ya a tsaya a yada zango a huta a ɗauki kaya a wahala a wata tafiya ma ɗarka na na ya sha

kayan a yafi ɗaya yana cikin cikin wasa ya sani ta ji wani clip ana magana wadda tun yana cikin ciki eh, ya ta wurin wani wali ya gani a sun kana cikin ciki wakka ta yi tun tuttuɗe ta ta watsuwa jini daga daga kira sunana sai ka tambayo ta ya ka tambaye ta ce lalle an yi haka ya eh, wuri ne ita ce ya ciki irin wannan abubuwa tsakani da Allah jama'a wani na ganin kamar muna ko hamayya ne ko kadawa wallahi muna so mu tsaka ke muku addinin ku duk wanda ya rayu a irin wannan addini wallahi ya rayu kan sadaza duk wanda an ka gwada mai akwai mai yi da Allah wallahi an ce har ya mutu ya gane ya mutu kan banda kan mutu kana ba hakkin kana ba Allah hakkin kana ba wani hakkin Allah والله الله كباب السبع رحمه الله إن الله لا يجبر أن يشرك به ويذكر ما دون ذلك لمن يشاء ألا باية يرجع باية يأتوا باية لا تجد باية كنت لعبة أما أبن دبا إترينا ولك دوك أبن دبا أي كتب تحنم مالا يسلنا كتب بالأورا تكن توحيدي باقي الشركة ذكر أنتم وزنزل جد في أسوان الخبود أيها السنة إخراج الجدع البيان البدعي ده نور الألباب التفكير التوحيدي ده فور التفكير الدورة متابعة عبر شبه أقوم وتوحيد عبر بدعة أقوم ما سنة إن كمت كون إن شاء الله رب تقول لك سنة لفرقك الله شريك ياتي الله كياتي منك بعدها الله كما كما تقولين أنا من أكثر آية قد أجمع que hay. babu damuwa ah, muna ƙara jaddada mu mutane cewa wannan wata ɗaya da muke ciki wata rahama kuma arrahimu ne yarhamuhumur rahman masu jinkan mutane su Allah ke ji kai Allah ke yin annabi sallallahu alaihi wasallam man fil da yarhamukum man fi zama. ku ji tausan na kasa wanda aka mai ji sosai wa sama haka muna neman rahamar Allah da ku kai mu rahama da bayi muna neman sauki da ubangiji kan kai mu san mu kima bayi har yanzu ku daina ganin abinci ya yi arha wallahi mutane na nan da da ba su yi sai babu shakka abinci yayi arha kuma arha abincin nan abin murna ce ta wata fuska abin jabuwa ce ta wata fuska kani da Allah abin murna ne don da yawa ɗin irin mu matsakaita wa'anda ba talakai ba ba kai ba suna iya sayan abinci amma abin tsoro ne domin da yawa wasu mace ba za su iya noma ba suna da cikewa da ra'a saboda abin da suke kashewa mu noma ya fi abin da ake da shi yanzu yanzu ni misali geron da na saye lokacin da damana ta yi ana ce mini ka sai gero azumi na nan ta yi kai nan gaba ya kai ɗari da talatin talatin ɗari da dubu sittin da takwas na sai yanzu abin da ake kawo da gero dubu talatin da uku ina ina sai yanzu haka a wancan bai ya tara ce ba don ba ni ne ke gaban shahura ban shan kuɗi ban dubban shan inda gaskiya na bayan Allah ne. Wani bai hasara amma mutumin da arzikin ƙarfin damina ya ce da buɗe suke ta nufi ya ta dubu talatin da uku talatin da uku ya kashe ka fiye noma ba fara ta mu abin da mun kasu ba abinci ya yi arha ba kuɗi su yi daraja ni kan fahimta ce sai ya san in na sai da abinci na ina manomi misali na sai da abinci na dubu saba'in dubu saba'in dubu saba'in din nan da zan yi kuma tana iya kawo min abin da ke so a kasuwa. Amma yanzu abincinmu na gida ne ya yi tsaka, ku ji nawa indomi ne, nawa taliya ne, su mu siya ba. To abincinmu na gida sai a rana waje ya yi tsada saboda ne. Za ka dai mahukunta su ji ba abin nan. Sannan don Allah hukumomi a hitar da abinci a ba mutum. حري الرجول الذنبون على دعما الله حوية حالي صمنا جيدا الجوية المسلمين تاني ماذا على السجون تاني عند المسلمين أبين دم التانى دم مابا سمع لكم مختب برحام صمني نامني سكتور رسولون الله ما جمع الله ممكن تشكي سكم لنا هنا وانا شكينا دوشن في جماعة ويوة الدعوة هو يدوب نفسه بشيء في هو يدوب مرايوك وغوشه kowa ya duba zauran unguwarsu kowa ya duba marasa lafiya wani ka kwanci cikin gidaje ba su da abinci ba su da magani sannan kowa ya kawo mana gudunmuwa don mu ma ba da an tare mun kai inda adadin marayun da muke da shi mu ma'ana waɗanda suna tare da mu shekaru talatin da biyar zuwa yau da suka wuce amma su rasu suna da sun bar iyalai adadin da muke da shi ya ce da haka mun buɗe asusun marayu da lamba nan kuma mun bayar ku taimaka sannan a kawo tufafi a kawo abinci yanzu na faɗi da da ka fara samu da ɗan masani ya fara buɗewa da shi da wanda sanata lado ya bayar naira miliyan ɗaya da wanda hajiya nasara tare da ke da alkebi a Isilanti ta bayar miliyan ɗaya da wanda alhaji burtala ne ya bayar miliyan biyu akwai dubu saba'in da wani abu cikin account daga jiya zuwa yau wata yau bayan Allah mu kula da dubu ɗaya dubu biyu sannan akwai dubu saba'in da aka haɗa a nan jiya za mu yi addu'a kar kowa ya tashi za mu haɗa kuɗin kujerun nan yau su za mu haɗa sannan ku zo mu ci gaba da marayu Allah ya mana muwafaka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الله كرايا من المسلمين الله كرايا وكم كنا مسلمين الله كتاب وكشف المسلم الله كتاب وكم الشهاده الا كفى اسير الدنيا دائره الله كيوتا من ارزقي الا كدوكي من التلوث الله كدوكي من الدابوة الله كدوكي من الكنشي الله كدوكي من الا الله كدوكي من مصيبة وشكي ياو وشكي داري كدوكي بانا الله كدوكي من التريس ibtila'i sun jaraba ko wace Allah ka tsada su zo mu da kai gobara in kaso Allah ka gida musu da alkhairi da suke asara ko wace ka da musu da abin da suka rasa wanda suke nema Allah ka ba su wanda suka samu Allah ka yalwata musu wanda ka yalwata mu Allah ka ba su da hakika Allah ka yi mu rayuwar albarka ka mu iyayen mu albarka ka mu iyayen mu da iyalan mu albarka Allah ka samu kasan mu albarka Allah ka sauka mana da abinci Allah ka mana da damuwa Allah dukkan da waɗanda ke tare da mu ta bidiya da waɗanda za su saurare mu bayan ka ne bukata kowa da bukatarsa kuma bukatun mu suka gare ka ba yake da bayarwa sai ka ce a roƙe ka sai ba a roƙe ka karasa ba Allah ka karbi wannan addu'an nan ka ya bukatu wannan alkhairi gaba daya mu samu gama lafiya da imani da ya cikin aljanna ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك انت الكريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.